Mutullahi wa barakatu. Ina godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasin muna na Ramadan Mubarak a yau muna ranar 21 ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzon Rahman sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ranar 10 ga watan wato 3 2026 lokaci kuma a zahar insha Allah 12 da minti 24 la'asar 3 da rabi da minti 8 magariba shida da minti goma sha takwas isha'i bakwai da minti ishirin da tara alfijir karfe biyar da minti tara gobe zai rage zuwa biyar da minti takwas insha Allah sai kuma eh, lokacin fitar rana karfe shida da minti goma sha tara shi ma gobin zai rage zama da sha takwas to alhamdulillah muna so ne mu yi magana akan wato ni'imar da Allah ya mana kuma wato ba ma kula da ni'imominsa ta hanyar da suka dace sai lokacin da aka rasa su kuma a zauna ana da an sani ni'imomin Allah hanyoyinsu suna da yawa amma babbar ni'ima daga cikinsu akwai ni'imar wato dukiya Abin da Allah yake ba mu sawa'un dukiya farin kuɗi ne dukiya na duk wani abu dai wanda mutum yake da shi damar da Allah ya bashi ita dukiya tana daga cikin ni'imomin Allah zuwa ga bayi kuma tana daga cikin kawar duniya adon duniya kamar da Allah madaukake yake cewa a suratul kahf al-malu wal banuna zinatul hayatid duniya. wato dukiya da 'ya'ya kayan ado ne na rayuwar duniya mutum idan yana da su zai yi ado da su a nan duniya kuma kar su shagaltar da shi ga lahiransa sai sa Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim abin sani dai lalle iyalanku da dukiyoyinku fitina suke to wannan fitina idan mutum ya yi hankali ya sarrafa shi ta hanya mai kyawu zai zama ni'ima duniya da lahira babu shaka dukiya tana daga cikin abubuwa na laruran rayuwa ne cikin rayuwar mutane da maslahar gudanar da wato mu'amalar su tsakaninsu da mutane da bukatunsu da suke saya mutane masu hankali sun san cewa eh lalle dukiya tana da amfani hatta mara hankali ma ya san dukiya tana da amfani amma mai hankali shine ya san dukiya tana da amfanin da zai iya sarrafa ta zuwa wato abin ya bunƙasa a nan duniya kuma ya bunƙasar a lahira ta hanyar ciyarwa da zai yi ta hanyar neman yardan Allah kamar yadda Allah maɗaukaki wato ya yi umarni kan cewa bawa ya nemi dukiyarsa ta hanyar halal ba ta hanyar haramun ba Allah madaukaki ya yi hannasu kulu mimma fil ardi halalan ba. ya ku mutane ku ci abin da ke cikin ƙasa wanda Allah abin Allah ya tsirar muku ko ya kawo muku halali ne da daddaye wanda yake za ku shi cikin ni'ima da gode ma Allah subhanahu wata'ala kuma Allah maɗaukaki ya yi hani a kan tozarta dukiya ko wulatanta dukiya ko ɓarnatawa ko baiwa waɗanda ba su dace ba shi yasa Allah maɗaukaki ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama da dai kada ku bawa sufaha wawaye kada ku ba su dukiyarku da Allah ya ce ku ne tsayayyu a kai kada ka ɗauki dukiya ka baiwa wanda bai iya sarrafawa ba ko shekarunsa ba su kai kimar wato san kimar dukiya ba kana bashi yana tabziri ko saboda tabin hankali ko na rashin lafiya to Allah ya hana a basu dukiya ko naka ne ko nasu ne hatta nasu ba za a basu ba kaga hatta marayu da za a ba su dukiyarsu Allah ya ce wa batarul ma hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum ku jarraba marayu har in suka kai manzilin aure suka kai balaga kuma kuka natsu cewa wato akwai natsuwa tare da su anastum minhum rushda kun lura cewa eh suna da shari'a za su iya rike dukiyarsu sannan a ba su ba wai don kawai hinda dukiyarsa ne a bashi ko ta yaya ba haka bane kuma a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abubuwan da Allah ya karhanta muku wato akwai inna Allah ta'ala yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasa akwai abin da Allah yake son ku da su guda uku akwai abin da Allah bai son ku da su guda uku to abin da Allah bai ya son mu da su guda uku nan a ciki annabi ya kirga da ida'atul mal wato barnata dukiya saboda haka ne Allah madaukake ya haramta wuce iyaka da kuma barnar dukiya ta dukkan surori wanda mutum zai je taba ko dukiyar wani zai taba ta hanyar da ba a yadda ba Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun da dai kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku ta hanyar ƙarya ko kuma ku je kuna karkatawa wato ga masu hukunci don ku ci dukiyar mutane kada ka je ka hada wani da hukuma ta yadda za a caje shi ko a karbi kuɗinsa sai a baka kai maka sonka kaga ko kuma ka je ka haɗa su da hukuma hukuma ta shiga tsakani ta ga cewa kai ne da gaskiya don ka iya magana don kana da lauya a kwace abin wani halitta a baka to duk wannan nau'uka ne na cin dukiyar mutane ta hanyar da shari'a ba ta yarda ba kada mutum ya ci dukiyar da ba tashi ba sai ta hanyar da shari'a ta yarda masa Allah ya ce alhali kun san cewa haka din ba daidai bane kamar yadda Allah madaukaki ya haramta sata ya sa haddi ga wanda ya yi sata wanda za a tsaye da shi a kansa dalilin satan da ya yi don nuna cewa taɓa dukiyar wani haramun ne ya ce wasariku wasariƙatu faƙaton aidiyahuma ya za a bi ma kasa ba na kalamin Allah wallahu azizun hakim ɓarawa namiji da barauniya mace Allah ya ce a yanke hannayensu wannan sakayya tana abin da suka aikata kuma uba ce gare su daga Allah Allah shi mabuwayi ne mai hikima ne Allah ya kawo wannan hukuncin ya san halin bayansa da bayi za su kiyaye wannan dokar to dukiyar bayi za su kubuta amma da aka ce Allah bai iya hukunci ba ku kuka iya sai Allah ya bar ku da halin ku kafin ku gamu da shi sai ka ga an yi an yi an rasa wato maganin sata sai makaruwa yake yi kullum da salonsu daban-daban kwace ne da karfin ne da hanyoyin dabarun ne ga sunan dai ba hanyar da ba a sata sai dai ba a gani ba wani ma da ai karbi kudin wani ana bin shi da Allah ka bayar ka bayar yana ta zagayawa ya ba ya ce ya kaza ya ce kaza can karshe da aka ce to shikenan na barka da Allah sai ce to ai tuni ma da ka bani da Allah ai tuni ma da ka bani da Allah kaga wannan yanzu ya yadda za a yi hisabi ya yadda akwai sakayya ya yadda zai tsaya a gaban Allah in aikinsa bai yi ba ya shiga wato wuta wanda ya da Allah zai faɗi haka wai in ka bar shi Allah wani ma in kace Allah ya isa sai ka wani ma kace Allah ya isa ba ma wanda ya shin ba wani ma a ƙara masa a ce Allah ya isa wato duniyar kaɗai aka sani dan jin dadin nan dai aka sani ba a tunanin gomawa ga Allah to daga cikin hanyoyin barnata dukiya akwai al-israf mutum yayi wuce iyaka wajen wato amfani da dukiya yayi barna wannan isbar israf din nan shine wuce iyaka wajen cire dukiya ta kowace irin hanya sai dai in ta hanyar bin Allah ne idan mutum ya bada dukiya da yawa wajen aikin alkhairi ba za ce ya barna ba amma in dai ba hanyar bin Allah ba ne to ko da kaɗan ne sunansa israfi ne saboda haka ne sarfiyanu sauri yake cewa ma an fi ghayri ta'ati llahi yake cewa ma unfi karfi ghairi a cin lafa huwa sarfun duk abin da aka ciyar ba hanyar bin Allah ba sunan sabarna barna ne wa in kana kalilan ko da kaɗan ne to kaga ko min kankanta abin inda wajen sabo ne ko mutum ya cire naira ɗari ya yi caca to haramun ne amma in ka cire miliyan ɗaya ka bayar wajen ciyarwa fi sabilillah ko taimakawa gajiyayyu ko yi wa mara lafiya jinya wannan bai zama barna ba haka ma kamar yadda ibn abbas yake cewa yake cewa man anfaqa dirhaman fi ghairi haqqihi fa huwa sarfun duk wanda ya ce da dirhami guda ba bisa haƙƙi ba to wannan abin sunan sa barna ne to addinin musulunci ya hana mutum yayi barna a shar'ance domin yana daga cikin munanan dabi'u wanda wato zai dawo wanda yayi din da wata annoba ta azaba Sai sa Allah madaukakin sarki yana umurtan mu bayi yace ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku ƴaƴan adamu ku dauki adonku a duk lokacin sallah khudhu zinatakum ana ku rufe al'aura ku yi tsafta yayin da za ku yi sallah duk lokacin sallah ana son mutum ya zama cikin tsafta da tsahara da zai shiga ibada sannan ya ce wa kulu wa shirabu ku ci ku sha sai ce wala tusrifu kar ku yi barna kada ku yi barna kaga an umarce mu da mu mu sha masu kyawu amma ban da barna innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah bai son masu barna yana da cikin barna a cikin dukiya ko a cikin ci mutum ya dafa abin da ya fi karfinsa ko mace ta dafa fiye da abin da ake ci yau da gobe za a iya sanin me ake bukata to ai amfani daidai abin da ake bukata amma idan aka yi shi da yawa ba mai ce wallahi barna ce ko tuwo mara ɗaya kika kika wuce da shi da gangan a wajen Allah barna ce a yi gwagwadon abin da za a yi in kuma akwai da dama an shirya musu ko ana tsammanin zuwansu baƙi ne wannan wani lokaci a shirya wannan wani abu ne amma haka kullum a dinga shanye abinci ko kullum a dinga zubar da abinci wannan barna ne to ba a son mutane su yi barna a wajen ci hakan nan mutum ya ya zuba bayan an dafa an kawo a kula ko a kwano ko a kwariya ko ina sai gashi an zo ana ɗibawa kowa ya ɗiba gurgunan abin da zai iya ci wani saboda yana ɗan jin yunwa kaɗan sai ga yana da buri sai ya zuba da yawa mm. in ya zo ya fara ci kuma ba zai iya ba wannan da ya ɗiba ya zama barna da ya bari wasu za su zo su ci to shi ya zuba bai iya ci ba to mutum ya ɗauka gurgunan abin da zai iya ci in ba za ka iya eh, ba za ka kimanta cikinka ba mm. to ka ɗebo kaɗan ɗin in ka zo ka ci ya kare kaga kana da bukata kaga za ka iya karawa Mai kun ka zuba da yawan da ba za ka ci ba shi kuma ba zai yi a mayar a ajiye ba to wannan manau'i ne na barna Allah madaukaki yana yaba waɗanda suke bayan Allah da suke ciyarwa ko suke ci ba tare da barna ba su ya sanya su cikin bayan Allah na kwarai <clears throat> yake cewa walladina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama su ne waɗanda idan suna ciyarwa lam yusrifu ba sa barna sai in bai yi isa ba kuma a sake bayarwa a dafa wannan yayi barna yayi yawa aunawa ba laifi bane a kimanta abin da ake amfani da shi ba laifi bane don al-istisar shi ma nisbul ma'isha ne mutum ya san ya yake sarrafa abin in kuɗi kake samu albashi ne a abu kake kawo buhu a gida ka san cewa wannan zai kai ku sati nawa zai kai ku wata ya sayo wannan ya zo da shi in an dafa gobe kuma ya fita ya nema ya zo a dafa wannan ba laifi ba daidai ne haka Allah ya ce to amma wanda yake da ɗan samu yanzu a ce kana ɗaukan albashi a wata ne kana ɗaukan albashi in za ka sayi abinci za ka iya sayan ko abin da zai kai ka wata to amma ka saye ka ɗauki albashinka kai da kake samu dubu sittin saba'in casa'in ɗari ɗari biyu kana samu albashi sai ka zuba kuɗi a jihu sai ka je ka auna shaka kaɗai biyu eh, mai aleda ka kawo gida to ka ce a ce duk wani abin da ake nema a gida ba wai sai kayan abinci kadai ba wani lokaci za a ce maka babu sabulu babu waye kullum za a dinga jele jele jele din nan in har akwai me yasa ba za ka saya abin da zai kai ka kwana biyar ba ko sati in kana da karfi maka sai na wata ka aje ana bukata ana amfani da shi a cikin asiri rufe kuma a wajen sayan ma za ka ga akwai sauki fiye da wanda yake sayan ɗaya ɗaya kullum walam ya katuru kaga tsaka tsaki ne kuma a ayar Isra'ila cewa wala al yadaka maglulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura kada ka sanya hannunka ya zamanto a daure a wuyanka maglula ila unuqik wato hannunka a daure ma'ana baya bayarwa kullum baka miƙarwa sannan wala tabsutha kullal kada kuma ka shimfida hannunka gaba ɗaya shimfidawa duk abin da kake da shi ka bayar gaba ɗaya kada kai haka sai dai kana da imanin da zaka iya rike kanka in ka bayar don yanzu wani ya bayar ya kare din bukatar ta taso masa ce da ban bayar ba ai da na yi kaza to Allah ya ce in kana haka zaka zauna kai kana wato abin zargi kuma abin nan mai tabewa wanda abin da yake gare shi ya zama babu ko iyalanka na gida in kana bayarwa din ya zama babu in suka zo suka nema babu kaga za su ce to kai ka san muna nan ka san muna da bukata me yasa baka rage ba kaga ka zama abin laumi kenan a wajen su to ba a so mutum ya haka shi don Allah inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura yana daga cikin abin da zai sa mutum ya yana barna a cikin abin da Allah ya bashi Mun kun yi tadabburi wajen amfani da shi wato jahiltan wato karantar wani addini wani yana ganin haka din shine daidai wannan shine isa kawai ya taɓar nan dukiya ne menene yau an yi buɗe baki ɗin nan an zo sahuru abincin buɗe baki ya cika tire ɗaya ko fiye da haka wanda kuma ba a je an baiwa mabukata ba ina ma da an kuɗin kun yi irin wannan ai wanda ya karba ya fi kalada <laughs> to in baka samu wanda zaka baiwa zubar za ka yi in ka zubar ka zama kai mai barna ne amma in ka ba shi ya cifa shi ya kare ka daga wannan barnan hmm. kai mutum da ya ci din zaka samu da amfani ana kaiwa kullum wannan daidai ne amma ba da wannan ba kawai a nuna isa a gida kamar yadda larabawa suke yi larabawa kaga yadda suke idan mutum mutum goma za su ci abinci sai a zuba mutum kamar na hamsin kuma ɗan taɓawa taɓawa za a yi Karshen kuma sai a je a zuba a bola kuma gashi ganin su ba almajirai sai bola to amma su ma wasu da abinci duk an bari sai su zuba a leda su tafi da shi gidansu su aje a firiji in an ji yunwa a dama ma a ci har ya kare kaga an kare su daga barna to wannan jahilci yana yana cutar da mutane suna barna matuka kuma mun karanta wannan aya da take nuna kada mutum ya barna wani kuma barnansa din yana nuna wato yadda ya tashi ne to haka haka shi ma sai ya tashi in ya tashi cikin dukiyar shi ma yadda sai yi kenan wato kwaikwayon yadda ya tarar a gidansu wani kuma wato rashin sanin rayuwar yadda take ko da da ba yi da shi yana cikin wahala idan ya zo ya samu daidai ba kuma wannan yana daga cikin asbab din kuma wani lokacin abota da masu barnan wasu suna barna ta dukiya suna yin abu da yawa fiye da kima to kai in kace za ka yi hankali kaɗan kaɗan ɗin sai a zo ana zargin ka a ce kai ka ci rowa kai wannan me haka wannan kaza wannan kaza ai baka yi sa komai ba baka yi nuna komai ba to sai ka ga mutum don kar a yi sa sai shi mai ce bari shi mai barna ko a aure za a gayyaci mutane ai abinci daidai gwargwado kai ka san adadin mutane da ka gayyata ai abinci da wani extra tunda mutane wani akwai na kusa wanda kai baka gaya masa ba in yaji zai zo kuma yanzu kan mun kai wani zamanin da saboda tsadan rayuwa din wasu idan suka je akwai aure ko akwai biki ma za su zo wurin su zo su zauna don a yi abincin a ci hmm. to irin wannan kaga kana da lada za ka yi shi da dama din don a samu a ci amma nan din makar a yi shi fiye da kimar da eh, hmm. za a zo a tara abinci ga sunan shinkafa tun a tare kuma ga wani wuri ga wani yan gudun hijira suna nan ga wani wasu marayu ba su karya ba wani gashi nan a'a in har za a yi da yawa saboda biki ko wani abu ba laifi bane a yi a yanka saniya a yi hmm. duk a yi amma a lokacin da aka ciyar da mutanen da suke bukata misali da safe ne irin an daura aure a al'ada ana zuwa ana in an daura daga aure ana fidda abinci ana ci aka ci sai ga abinci da yawa ya rage to a wakilta wasu akan wannan abincin kar su bari abincin ya yamma ya bushe ko ya lalace a'a ana gamawa sai a tara a hada wanda da miya miya shi ma a hada gefe guda wanda ba hada da miya ba shi ma gefe guda sai gashi nan a ina ne za a samu eh, almajirai ko a ina ne za a samu camp eh, ko wasu yan gudun hijira ina za a samu sai akai sai a zuba musu su ma su su ma su yi nasu bikin irin bikin su kenan su kuma an Allah ya kashe ya kawo sai su yi amfani da shi amma an ba haka ba a bar abinci ya bushe a je a zubar wani nama gashi nan wani an dafa wani danye wani waye wani cikin miya duk gashi na aje ai ta zubarwa wannan barna ce haka barna cikin tufafi ma ana yin barna mutum ya yi wato tufafi wanda shi zai zo ya yi amfani da shi amma ba zai zo ya yi amfani da shi sosai ba sai ya zubar da tufafin shi bai dauka ya bayar ba shi bai sa ba gara ta kama ko wani abu ya zai faru sai ga mutum yana da riga da ta kai shekara goma hmm. baya sa wa fa'a aje hmm. har ya kai ga saboda ya zama ya lalace gashi yadi ne mai kyau in ka ɗauka kawo jiha sai ka ga fas ya mm, fashe mm. da ya bayar mutum nawa za su yi amfani da shi ka bai wani zai zama dalilinsa na shiga cikin jama'a wajen biki mm. ko dalilinsa na zuwa juma'a da wannan kayan kana da lada haka mata ma suna yi su yi ta dinki su yi ta dinki su tara wasu duk biki sai sun yi dinki kala uku kala hudu duk biki sai a yi dinki ana tarawa amma an zofa ba za a bayar ba sai a zuba wani abu a kyale ko gara ta cinye ko wani abu ya zo zube ya lalace in kin sa wasu sai ki cire wasu ki duba a cikin danginki a cikin makusantanki a cikin kawayenki a cikin makotanki a duba su waye ne mabukata wannan kuma wannan size ina wani zai yi daidai da wani mutum wannan ma ana yana da kyau shi ma a lura don wani din idan shi siriri ne ka ba shi riga kato gara shi zai rage amma mutum shi mai jiki ne ka ba shi siriri ya zai ba zai masa ba sai dai za a ce gashi in za a baiwa wani hmm. to zama ana eh, wannan din yanzu da yawa suna zaune suna tunanin ya za su yi sallah ba rigan sallah kai kuma akwai rigunan da inda za ka cire ko za ki cire ya isa rigunan sallah mutane hmm. sai a diba a basu su masu je su yi su da wannan shine abin da Allah ya sare musu hmm. kai makana da lada a ciki a dukkan halaye dai kada mu yi barna a cikin abin da ake na rayuwa na abinci ne ko na tufafi ne ko waninsu ne ko farin kuɗin ne domin Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura kada kai barna a cikin abin da Allah ya baka don wanda yake almubazzaranci dan uwan shaytan ne kuma shaydani ya kafa cewa ubangijinsa Allah ya gafara ta mana yadda dace da muga shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam kana kan ɗan sako da aka turo ita cewa assalamu alaikum mala, akwai wani lokaci da na ji ka ambato wanda ake gina eh, gida eh, a sa haya saboda marayu in an da sa na faɗi daidai shi ne ke suna ba da ɗan wani abu akan bakalla to an kawo abun yana na ajiya wajen sha Allah malam. oh na ɗauka kai ne zaka bani <laughs> a yadda kai ke karanta ba eh akwai wakafi mun karanta al-ikhlas wanda eh, akwai fili ana so a gina ba mafilin kadai ba yanzu jiya ma an ciyar da gidaje wajen na mutum dari da kusan hamsin da wani abu an kai musu shinkafa da gari da wasu spaghetti da eh, mai haka mm. gida-gida ake bi ake bayarwa ba irin kawai a taru ba ne hmm. wanda ya dace da wanda bai dace ba duk su zo su karba a za a yi zauna a karanta gidaje ne a duba wannan gida wannan gida wannan gida to an zo an shirya kuma sai a kai gidajen a bayar saboda ramadan ke wannan shi ma babinsa yana nan na wakafi wancan kuma shi ma yana nan to wannan naka wanda kake faɗa yanzu wakafin ne to Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya sa kyakkyawan mizani ya rasu nafi sai kuma tambayar na gaba cewa sama alaikum wani tambaya na mace ce tana da ciki sai mijinta ya rasu ya matsayin ta kafa ta yake sai ta haihu ne ko ya za ta yi haka ne duk matar da tana da juna mijinta Allah ya masa rasuwa to karewan iddanta shine haifan abin da ke cikin ta inda Allah madaukaki yake cewa wa ulatul ahmali mm-hmm. ajaluhunna an yadhana hamlahun mata masu juna biyu ajalin iddan su shine wato sahabi abin da ke cikin su sawa'un qaruba aw ba'uda al ajal lokacin ya kusa ko yayi nisa yanzu mace tana da cikin wata tara miji ya rasu da sati biyu sai ta haihu ta gama idda iddanta ya kare sai mace gashi tana da cikin wata daya mm. sai bayan wata tara tukun za ta haihu to sai ta haihu kafin iddan ya kare mm. amma a tsakanin wannan wata taran da za ta yi ko takwasin da za ta yi in Allah ya kaddara wani abu kamar wani hatsari ko tsotsayi wani abu ya faru cikin ya zube ya zube da kansa to shi ma babu idan ya kare dama rabuwanta da abin ne amma sai mace ta ji tsoron Allah hmm. kamar yadda Allah ya ce wala yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin hmm. to kada mace ta ce za ta je ta zubar da ciki don ta fita daga idda da wuri kaga wasu suna yin haka akwai wanda aka saka masu na yi wanda miji ya rasu masu na yi su suna so su yi sauri su fita daga iddan wata don ta ci gaba da business inta wata kuma don ta ci gaba da auren wanda take so wani da ya zo ya shige mata gaba a dukkan haihuwar na eh, kuma na neman addu'a ne kacce malam ah, ina neman addu'a ne na miji na ba lafiya shekara da kenan miji yara muke da fama tare da hakan abin babu daɗi samu addu'a Allah ya kara mana haƙuri da kuma doriya a kan kallon duniya kenan daɗinta akwai rashin daɗi lafiyanta akwai ciwo samunta da rashi dariyanta kuma na tare da kuka zai sa ta zama bata da kima to Allah ya ba shi lafiya su kuma Allah ya saka musu akan dawainiyar da suke yi su kara haƙuri jarrabawa ce daga Allah shi ma yadda aka jarrabe shi da ciwo ko kuma an jarrabe ku da jinya hmm. da ɗaukan dawainiya Allah ya saka muku shi kuma Allah ya ɗaga kafadarsa kuma ya sasa kai ya ce ta aljanna za a yi muku. Amin. Hmm. malami ina tsangaya kuma a ƙarƙashi na akwai yaran ke koyarwa hakan kuma ina da malam na dan masa hidima sai da kuma ga ita kashi ya zo malam ina son shi ita kashi shin zan bar san kanta da yaran mai tafi da kashi kuma yin ita kashi a karamar kalla ya eh to ka duba abin da ya fi maka abin nan eh, ƙarfi hmm. eh, tafi suna ce mustahabbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma sahabbai bayan shi sun yi kuma musulmai suna yi har yanzu hmm. to idan ka shiga itikafin za ka ga amfanin da za ka samu na kai kadai ne sai dai kawai in ka tarayyantar da mutane cikin addu'an ka ne hmm. amma yanzu wannan karantarwa wato kamar nauyi ne aka ɗaura maka duk wanda yake da wani nauyi a kansa to in ba wanda ya ɗaura masa ɗin ne suka yi yarjejeniya ko suka samu abun mafita ba to bai kamata ya bar abin da yake din ya ce zai je shiga itikafi ba amma idan kun yi yarjejeniya kamar kana aiki ne wajen aiki ka nema izini an baka izini ko kuma ka kawo wani wanda zai karbe ka ta wannan hali za ka tafi itikaf ta nan ma da kake karantar da su idan baka nan me zai biyo baya mai yiwa karatun su zai lalace ko su fara wasu ɗabi'u mara kyawu a dalilin rashin ganin ka ko wasu wajibabbu ne za su salwanta idan akwai wajibin da zai salwanta dalilin tafiyanka to kar ka bar wajibi ya salwanta dalilin neman ladan sunna ka zauna ka shirya wa kanka zuwa gaba lokacin da za ka samu dama kamar yanzu yanzu yawanci irin wannan matsala tana samun mu yayin da muka ta da maganar da wuri amma yanzu a kuraren lokaci kai da yana da nufi yanzu in zai shirya don baɗi in Allah ya kai mu sai kaga zai samu mafita insha Allah hmm. ko dai a cikin wayanda yake karantarwa a samu wanda ya shiga ido zai tsaya akan yaran ko kuma a din ne zai samu wani ya kawo ko kuma a karatun nasu ne za su kawo inda zai itikafin shi yana masallaci yana itikafi su suna karatu a wajen masallaci in na gyara ne in na karatu ne sabo za a ba su in na gyara ne su zo su same shi a masallacin yayi musu su fita waje su yi karatun su mm. ko su zauna a masallacin in babu hayaniya ba mutane da yawa su yi karatun su kaga duk wannan matakai ne na shi zai samu itikafi su kuma ba su samu asara ba na karatun su sai yayi irin wayannan tunanin shi zai ma na musamman su sai Hmm? sosai tun da akwai haƙoƙi ɗin hmm. ya san yadda zai samu abin mafita na tsara account a hannunta na mamanta ne kuma aka gyara shi zama nata to malam kuɗi ya shiga account ɗin dubu ɗari kuma ga mahaifiyar tare kuɗin na waye na mahaifiyar ne aka ɗan mahaifiyar ne aka ɗago mata account ɗinta domin take so sosai ne to malam ta kashe kuɗin ne ta kashe kuɗin kuma ga masu ta su kuma ta da kanni ta ta ga kanni ta akwai kuɗi kaza ya shiga da in ba ta biya duniya ba za ta biya a lahira mana dole sai ta biya a ah, wannan ba magana dole cewa ta haƙƙin yafiya wajen kannin ta wasu ya mata mata ga musu ainihin ne sa ta cikin yafiya a a wanda yafiyan da ba za ka yi magana irin kamar mutum eh, ka zage shi ko ka yi wani abu wanda ambaton abin zai sa ya zama wata rigima amma mm. mutum kuɗin gado ne sai sai su nawa ne jatumar ta bari hmm. kowa a rubuta ka san shi daga naira ɗari nan kowa ka san shi kaza da kaza da kaza ne kowanne ta same shi ɗaya bayan ɗaya to gashi akwai kuɗin mama da ya zo kuɗin rabonka kaza ne a ciki amma na kashe ka yafe min a na yafe shi kenan sai a kashe ka yafe min a ni ba zan yafe ba to ba shi ne a kai na da yanzu ba ni da kuɗin ta yi a haka a na malam kuma take cewa malam tana mahurki mafiyarta sosai a kai a kai malam eh to ta yi waita mata addu'a kuma ta yi kokari ta fitar da wannan haƙƙin na'am malam hmm. Allah ya nuna mutum abu a mafarki ta fuskoki daban-daban ta ma'anoni daban-daban duk wani abin da ta sani akwai alaka da gyatumar ta yi kokari ta gyara inda ba ta mata biyayya ta yawaita sigfare ta dinga sadar da zumuncin dangin ita uwar na ko wani abin da uwar ta gaya mata ta yi ba ta yi ba to ta gyara tana yi ko da tana da wani hali da ake mata faɗa a kai to ta gyara yanzu mm. malam ta nuna gaba cewa malam mijina ne eh, miji ne mai zagin matarsa a gaban budurarsa a kan wakan wawa kenan eh, har yake ga budurwa tana iya kiran mata wawa kenan kuma in ta rama mijin sai yake wannan bai kai mare ka a sakere shi ga kama ganye din ba a gaban matarka a gaban budurwarka kake zagin matarka hmm. kuma budurwar kana so ita mata zama matarka to alamu haka malam ita ma in tana da hankali ai ba ta yadda ta aure ka ba don in ka aure ta zaka zage ta a gaban wata saboda haka zagin mace a haka ma ba daidai bane zagi gaba ɗaya ma musulunci haramun ne balle kuma matar ka wacce kun yi zaman aure da ita duk abin da ya faru tsakanin ka da mace kai hakuri ka je in kun rabu ku rabu lafiya in tana nan ne kuma mai amfani zagin ka zage ta kuma ka zauna da zagaggiya a tafiya fa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wani ya zagi raƙumi fa ya je ya la'anci raƙumin annabi ya ce ku fitar da ita ta la'antu raƙumin to duk wanda yake zagi matar ka ka ta ka ka tsine mata to wannan zagi ko tsinuwan ba zai faɗi ƙasa ba in ta dace ya faɗa kanta in ba ta dace ba kai ka zagi kanka saboda ka ai eh, hattara da wannan wannan bai zama wayewa ba a gaban wani zai zauna a gaban matarsa ta aure ya yi bidiyo call da budurwarsa mm. ko wane ne suna kallon juna suna hira don dai ita ba ta da bakin magana ko ba abin da za ta iya yi wannan cin mutunci ne na gaya masa na taba gaya ma mutum wawa na nace wawa wannan da kake ganinta ta duk iya magananta duk kwalliyanta yanzu dai bata shiga gidanka ba ka bari sai ran da ta shiga gidanka ta yi wata shida sai ka haɗa ka kwatanta ta da wannan waya shi wani mm. haka ne niyyar nake son yi wa da su niyyar ayyuka ladan ma mahaifiyata kuma ana son wakilci wakilci wakilci wani ne yi wa masaraka. shin zan gaya mishi da yin sadaka da zan yi ko kuma dai kawai ba sai in ka so ka gaya mara in ka so ba sai ka gaya mara kai niyyar ka ake bi mm. za ka gaya masa ga wannan abun na shirya shi don kaza ne eh. masu ra'a su shirin da ramadan mubarak lokacin za ku ku yi tambayar naku annababin nan muka ba ku salamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kuka takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. sifir tara sifiri uku shida takwas ɗaya biyu sifir tara sifiri uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara Assalamu alaikum. Bismillah. Na, ni fa ba na ji kin gama ba ta gama ba ba a ji da tambayi don kwata kwata wajen miki faɗa ba bismillah me mai ta tambayin ki ki hakuri ki sake bugowa Salamu alaikum. Bismillah. Na'am. Ai dimi sare ado sare am. Ngela. Na'am. sake bugowa assalamu alaikum assalamu alaikum kan tambaya ka wani tambaya shi guda tambaya na miki son karantuwa malam wannan take assalamu alaikum ina gaishe da malam Allah kara mana lafiya da nisan kwana amin barakallahu wannan tambaya nan shine mace ta tsara kirjinta kadan da sai jini ya fito sai aka yi amfani da wani jini ta yi magani da shi don mijinta ya so ta fiye da komai don Allah mala ya matsayin wannan hukuncin haramun ne tsaga jikinta ba bisa bukatan tsagawan ba ko mm. saboda kaho ko wani ciwo mm. haka kawai mutum ya tsaga jiki jini ya fita haramun ne bai mm. kenan na biyu kuma abinda aka yi da jinin shi ma haramun ne saboda haka ta tuba ga Allah daga dukkan abin da ta yi din in tana son mijinta ya so ta ta zamanto mai gaskiya tare da mijinta hmm. ta fifita abin da mijin yake so kuma in yana da iyaye ta girmama iyayen mijin sannan kuma ta ci gaba da addu'a hmm. akan Allah ya sa mijinta ya so ta ba kawai bane a soki kina waina mutane a'a a soke saboda kyawun ɗabi'unki an soke kuma kina da kima wannan shi ne Allah ya sauke assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah wa alaikum salam bismillah muna jin kafa shi baya jin ka assalamu alaikum Marhaba. Bismillah. Na fi tsaro Akan taka ba? Kina sami? yi haƙuri ki sake bugawa yi haƙuri matuƙin baya mun ji baya fitowa salamu alaikum wa alaikum salam bismillah ana ba lafiya ana ina da tambaya na'am hmm. akwai wani masallaci a anguwanmu ne suka fara sallar kiyama ne da sha ɗaya su gama ƙarfe ɗaya sha ɗaya su gama ƙarfe ɗaya eh, ban fahimce ki ba na ji na ji to shi ke ki baya gusar Assalamu alaikum. salam muna jin kamar bismillah yana goyi ka sake bugowa idan an ɗauka ko kai baka ji sai ka yi magana don ana jin ka assalamu alaikum bismillah marhaba na'am na'am bismillah Mm. yawa wannan tana cewa ta dama ana kukura baki ne saboda kar wannan abin da ake ji din ya ja hankalin mai sallah mm. in kuma akwai abin to ba a so mutum ya haɗe abun a sallah in ka ce abu a sallah sallah ta baci amma jin ɗanɗano din zai shawasha mutum ne ba zai samu natsuwa to Allah ya samu dace da shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam gashi mun zo dai goma na ƙarshe wanda lokaci ne da ya kamata mu mutum ya yi tunanin abin da zai gabatar da kuma neman yafiya akan kurakurai da suka faru a baya Allah ya gafarta mana ya gafarta wa mu da mu, bukatun muna alkhairi Allah ya biya mana wanda ba su da lafiya suna gida ko asibiti muna roƙon Allah ya ba su lafiya masu yin sana'ar kasuwanci Allah ka sa musu albarka a kasuwancin su ka ba su ikon faɗin gaskiya da yin gaskiya masu aikin likitanci da asibiti Allah ya sa musu tausayi Allah ya sa kar su karbi kuɗin mutane a inda ba a yadda su karbi kuɗi ba amin sawa'un a kowane asibiti ne ba sai mun ambata ba Allah ya gyara zakatanmu gaba ɗaya Allah ya gyara ɗabi'un ƴaƴanmu da iyalanmu Allah ya wanzu da lafiya da zaman lafiya a cikin mu da jiharmu ya Allah muna roƙon ka ba mu kariya Allah duk wanda yake neman tozarta mu Allah ka shiga tsakaninmu da shi ya rabbal ardi was samawati